وشر الأمور مهدفاتها وكل مهدفة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار بهكم والسلام عليكم ورحمة الله وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته بركة مدونة مريتنا أصبر أشرين دبيو قوة رمضان أشكرة تدبو إيد تريه الدى أربعين دشدة هجر من ذا الله صلى الله عليه وآله وسلم دقى مكة زوا مدينة wanda ya daidai da 22 ga watan uku a shekara ta 2025 miladiya daga wannan masallaci mai albarka na Uthman ibn Affan wanda yake unguwar Wuseto a cikin birnin Abuja gabanin mu fara karatu muna da tambaya mai tambaya yake assalamu alaikum wa rahmatullah wa alaikum assalam wa rahmatullah bayan addu'o'i da fatan alkhairi yace mallam ina da tambayoyi guda uku tambaya ta farko dan Allah menene matsayin kama guri a cikin sallah yadda za ka ga jama'a na yi ta ajiye shaida don kar wani ya zauna ko da ba sa nan yana so ya ce a cikin masallaci ba a cikin sallah ba kama waje a cikin masallaci ba laifi ba ne matuƙar wanda ya kama wajen ya tabbatar da cewa zai zo ya zauna kuma wani uzuri ne ya fitar da shi addinin musulunci ya kwadaitar da mu wajen rigargen ayyukan alkhairi to daka wannan yana daga cikin babin at-tasabu wajen ayyukan alkhairi kuma dan adam dan ya kama waje a masallaci ko dan ya zo da wuri ya samu waje a masallaci ai wani uzurin rayuwa zai iya fitar da shi matukar zai je ya dawo ne ko bai kama waje ba in ma ya dawo a ƙa'ida ta musulunci tashi za ka yi ka bashi wajensa za Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce duk wanda ya tashi daga waje to idan ya dawo wajen shi yafi kowa cancanta da wajen da haka in yace ka tashi masa daga waje ka tashi to wannan kenan da haka wannan babu laifi alama ce da take nuna san alkhairi da kuma san ibada yadda wani yake kama waje a masallaci wani a gidan giya yake kama waje wani a gidan caca yake kama waje wani a gidan asnima yake kama waje to da aka kaga ko ba komai wannan ya nuna cewa yana son alkhairi kuma daman shari'ar musulunci ta yi umarni da haka tambayarsa ta biye ce malam menene matsayin rike carbi ko digital counter a cikin sallah yadda za ka ga wasu suna yi ruku'u da sujada da shi a hannunsu ba magana yake akan hukuncin carbin ba akan jan carbi a cikin sallah wannan ko shakka babu kuskure ne babu jan carbi a cikin sallah duk zikirin da shari'a ta ce a yi a sallah zikiri ne wanda baka bukatar sai ka yi dogon lissafi mafi karancinsa uku ne in ya wuce ukun kuwa ka yi duk yadda ya sawwaka ba a ce ka irga ba da haka babu lissafi a cikin sallah wanda har sai ka rike wani abin da zai taimaka maka wajen lissafin duk zikirrukan da annabi yake na ruku'u da na sujada mafi karancin su uku ne idan kuma yaso yakan wuce uku kuma in ya wuce uku nan ba irga yake ba da haka kai ma an zaka wuce uku ba a ce ka irga ba da haka lokacin da kake jan carbi kuma kana sallah ka raba hankalinka biyu ko da abin da kake jaɗin wanda shari'a ta ce ne to kana yin abin da kuma bata saka ba shine kirge sannan wannan kirgen kuma zai ɗauki hankalinka daga nutsuwar sallah cikakkiya da ake da bukata tattare da kai na tattaruwar zuciya akan abin da kake yi tambayarsa ta karshe ce malam dan Allah menene ingancin ɗaga hannu ana addu'a a lokacin da ake tada da iƙama kafin a fara sallah a shari'a to idan ya zama cewa mai addu'ar sai da aka fara ikama ya fara addu'ar to wannan kuskure ne babu addu'a bayan an fara ikama amma kafin a fara ikama bayan an gama kiran sallah to nan akwai dama ta addu'a an gane ko amma akwai tabbas mutanen da zaka ga sai an fara ikama sannan suke fara daga hannu to wannan babu shi a musulunci addu'a a yayin kiran sallah ko kama nau'i uku ne ko hudu biyu sun inganta biyu ba su inganta ba akwai mutanen da suke addu'a kafin fara kiran sallah wannan ma babu shi a musulunci sai dai in addu'ar ka ce kawai kake yi sai kuma ladan ya fara kiran sallah ba wai ka mai da abin al'ada ba ne duk lokacin da za a fara kiran sallah sai ka fara addu'a to wannan daban akwai addu'a bayan an gama kiran sallah wannan kam ya tabbata manzo Allah sallallahu alaihi ya faɗi irin addu'an ma da za a yi yace idan ɗayan ku ya ji mai kiran sallah yana kiran sallah to ya faɗi irin abin da mai kiran sallah yake faɗa sannan idan ya gama kuma yayi min addu'a sun masalu liyal wasila roƙa min alwasila Shi ne mutum bayan ya gama bin mai kiran sallah ya yi salati ga annabi sallallahu alaihi wasallam sai ya ce Allahumma rabb hadhihi ad-da'wati tamma والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة وبعثه مقاما محمودا الذي وعدته وسيكم نوئي نأكو shine bayan an gama kiran sallah kafin a shiga ikama a wannan lokaci akwai dama ta addu'a a hadisin da imamu Tirmidhi da Imam Abu Dauda suka rawaito hadisin Anas Allah ya kara masa yadda yake manzo Allah sallallahu alaihi wasallama yace inna du'a la yuraddu bainal adhani wal iqamati fad'u addu'a ba a mai da ita tsakanin kiran sallah da iqama dan haka ku rinka addu'a wannan hadisi ne ingantacce Sheikh Muhammad Nasiruddin Albani ya faɗe shi a cikin sahihi sunan Abi Dawud hadisi mai lamba ta 489 to kaga wannan addu'a ce tsakanin kiran sallah da iqama an gama kiran sallah ba a fara ikama ba kuma mutum yana da dama ya tsaga hannu wajen yin wannan addu'a tasa to amma in sai da aka fara ikama sannan za ka fara addu'a ta wannan babu shi ma a musulunci kwata-kwata Allah ya samu dace a jiya in ba a manta ba mun tsaya ƙarshen aya ta ɗari da saba'in da takwas wato faɗin Allah maɗaukakin sarki laisal birra an tuwallu wujuhakum qibala al-mashriq wal maghrib da bakwai kai ko 177 da haka yau zamu tashi farkon aya ta 178 wato faɗin Allah maɗaukakin sarki ya ayyuhal ladina amanu kutiba alaykumul qisasu fil qatl kuma wannan shine darasin mu na 22 me Allah ya ce أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم فصلا الحر بالحر والعبد بالعبد والأنثى بالأنثى فمن عفي له من أخيه شيء فاتباع بالمعروف وأداء إليه بالإحسان ذلك تخفيف من ربكم ورحمة فمن اعتدى بعد ذلك فله عذاب أليم to daman kamar yadda muka faɗa yanzu ayoyin da za su rinka biyowa har zuwa ƙarshen suratul baqara duk hukunce-hukunce za su rinka bayani akai ayoyin da suka gabata su kuma sun yi bayani akan asalin addini da kuma illolin yahudawa da miyagun halayensu to yanzu kamar an gama wanke zuciyar dukkanin wani mai imani ya san menene ginshikin addini kuma ya san illar yahudanci to yanzu za a yi masa bayani na addinin gaskiya daga cikin hukunce-hukunce akwai hukuncin kisasi ubangiji ya ce ya ayyuhal lazina amanu ya ku waɗanda suka yi imani kutiba alaikumul qisasu mun wajabta muku yin kisasi fil qatla ay sha'anil qatla game da sha'anin waɗanda aka kashe lafazin al malamai suka ce shine bin abu diddigi asali daga bin sawu ne ka bi sawun mutum daki-daki har ka kai ga inda yake wannan shine asalin alƙisasu ko alƙasu ne mahaifiyar annabi musa ta ce da ‘yar uwarsa wa kalan bi uktihi ƙusihi ba basurar bihe an junubin mahimla ya shine a kisar annabi musa da annabi yusha ibn nun fartadda ala ma ƙafafa. ma'ana suka dawo suka bi sawunsu daki-daki to ne idan an ba da labari yadda yake ba daɗi ba ragi sai a kira shi da ƙisfa labari an bi shi daki-daki babu ragi babu daɗi na hannu na kusu alaika a sanar ƙafafi bima auhaina ilaika hadal qur'an wa in kunta min qablihi hila min al to da haka wannan shine ma'anar kalmar al a lugan larabci amma al a shari'a shine al'uqubatu bil misli ko al-muqada bil misli yiwa mutum hukunci irin abin da ya aikata daidai da daidai babu ragi babu dade to wannan yana daga cikin abin da musulunci ya zo da shi dan ya tabbatar da adalci a tsakanin mutane dan a samu zaman lafiya domin matukar babu adalci to ba za a samu zaman lafiya ba matukar kuma babu zaman lafiya to addini ba zai yiwu ba da haka wannan shimfiɗa ce ta addini shi yasa babu wanda ya kuri bata zaman lafiya kamar mai addini shi yasa musulunci babu wani addini da ya kai shi kira zuwa ga zaman lafiya saboda duk abin da musulunci ya zo da shi in ba a zaman lafiya ba zai yi ba in ba zaman lafiya sallah ba za ta yi ba in ba zaman lafiya aikin hajji ba zai yi ba in ba zaman lafiya mutane ba za su fita su sana'a ko su nemi kuɗi ba ballantana har su samu dukiyar da za su ba da zakka da haka dukkanin shari'o'in musulunci zaman lafiya shine kan gaba kuma shi musulunci yana magana ne da hankali domin ba addini ba ne na tirsasa wa mutane addini ne na a kira mutane a wayan musu da kai a gaya musu hujjoji da dalilai su gamsu su karɓa to kaga musulunci yana bukatar hankulan mutane to shi kuma hankali matukar me shi baya cikin zaman lafiya to hankalin ma baya tare da shi shi yasa zamu ga duk abin da zai wa hankali barazana musulunci ya taka masa burki ya yake shi ya yake kayan maye ya sanya hukuncin kisasi ga 'yan ta'adda ya sanya horo mai tsanani ga dukkanin wanda zai yi ta'addanci da barazana ga rawukan mutane ko dukiyoyinsu da ta Allah subhanahu Ta'ala ya ce ya kuwa waɗanda suka yi imani mun wajabta muku kisasi kalmar kutuba ana nufin an wajabta yana daga cikin kalmomin da ake fahimtar abu wajibi ne a shari'a ko dai a cikin nassin ƙur'ani ko a nassin hadisi kaji an ce kutiba ko kataba ko wa katabna an gane ko kamar yadda Allah ya ce kutiba alaikumul qisasu fil qatla anam kutiba alaikumus siyamu kama kutiba alal ladina min qablikum la'allakum tattaqun anan gaba an gane ko kutiba alaikum idha hadara ahadakumul maut in taraka khayra alwasiya shima anan gaba to haka nan wa katabna alaihim fiha annan nafsa bin nafsi har izuwa karshe kalmar kutiba ma'anarta daidai ke da kalmar furida an wajabta muku an farlanta muku ma'ana Allah ya sanya wannan doka ta zamo wajibi har ma ya rubuta ta a allansa na lauhil za haka ba za ta tashi ba rufi'atil aqlam wa jaffatis Ta kana zalika fil kitabi mastura da ubangiji yana cewa ya wajabta mana kisasi kalmar alqatla jam'i ne na qatil qatil shine mutumin da aka kashe kwaya daya a larabci idan suna da yawa sai a ce qatla an gane ko ala wazani fa'ala kamar sakara an gane ko to jamil da haka malamai suka ce abin nufi idan an samu matsala ta fada ko matsala ta kisan kai to lalle akwai hukunci a musulunci to yaya hukuncin zai kasance shine Allah zai gaya mana al-imam ibn kasir yace wa sababu zalika abinda da yasa wannan aya ta sauka uraizatu wan nadir asali ayar tana magana ne akan waɗansu kabilu guda biyu na yahudawa ƙabilar banu quraiza da kabilar banu nadir kanat banu nadiri qad gazat zata fil jahiliya wanda waɗannan ƙabilu kafin zuwa musulunci akwai yaki tsakaninsu da juna banu nadir suna yakar banu quraiza wa qaharuhum har sukan yi galaba akan su sun fi su ƙarfi. fa kana idza qatala an-nabiriyu alƙuraiziya la yi bihi to sai zama saboda sun fi su ƙarfi sai suke danne su har idan ɗan ƙabilar Banun nazir ya kashe ɗan ƙabilar banu ƙuraiza to ba a ɗaukar fansa ma'ana ba a hukunci na kisasi bal yufada sai dai a ce to a biya diya to sai a biya diyar bi mi'ati wusqin min at-tamri a bada ausiki 100 na dabino wani adadi na dabino sai a ce to shi za a biya amma wa idza qatala al-qurayzi ya kutila biki bihi amma idan aka samu akasi su masu raunin sai zama su suka yi nasara sai suka kashe waccan babbar kabila ɗaya daga cikin ƴaƴanta to anan kuma sai su kuma babbar kabila su ce to mu kuma sai mun rama mu ba za mu karɓi diya ba wanda ya kashe mana ɗan uwa daga cikin ku ku ba mu shi mu kashe shi wa in fadauhu in ma sun haƙura za su karɓi diya fadauhu bi mi'atai wus'in min at-tamri sai su ce to su sai sun karbi ninki bi na diyar da inda su ne za su bayar mana in nasu aka kashe sai an biya su ninki biyun na in su suka kashe na wasu su in su suka kashe za su biya diya autuki 100 suke bayarwa na dabino amma su in su aka kashe musu za a biya su diya sai su ce sai an biya su autuki 200 to kaga wannan ya nuna babu adalci rai bai fi rai ba duk mutum mutum ne an gane ko ne abdullahi ɗan abu ce difa diyati diyati sai su karbi ninki biyun diyar banu quraiza wanda in su za su ba su sai su ba su ninki ɗaya in kuma su za su karba daga hannun su sai su karbi ninki biyu to shine fa amara Allah bil adli fil qisas shi yasa Allah ya umarni da a adalci game da kisasi to idan mun lura da kyau in muka kalli wannan sababin nuzul din kenan asali hukuncin ba namu bane asali hukuncin na yi na yahudawa ne to amma an samu extension an samu ƙari daga kansu ya taso ya dawo kanmu kuma daman ana samun haka za ka samu wasu hukunce-hukuncen a shari'ar musulunci asali ba mu aka fara shar'antawa ba al'ummomin da suka gabace mu aka shar'antawa amma mu ma daga baya kuma sai Allah ya ce ku ma ku ci gaba da yi kamar azumi da zamu zo nan gaba azumi karra Allah ya nuna mana cewa ba ku muka fara dora ba wasu muka dora kafin ku amma kuma ku dora kutiba alaikum as-siyamu kama kutiba alal ladina min qablikum la'allakum tattaqun to da haka wannan shine abin da a yaran usulul fiqh ake ce da shi shar'u man qablana shari'ar waɗanda suka gabace mu yaso da dama shari'a wanda suka gabace mu mu ma shari'a ce akan mu sai dai fa in an zo da wani sabon hukunci a tamu shari'ar shar'u man qablana yakunu shar'an lana idza lam yukhalifuhu shari'ar wanda suka gabace mu mu shari'a ce akan mu sai dai fa in ta mu shari'ar ta zo da sabon al'amari to anan ne sai a koma kowa ya shari'a da tasa bisa ga ka'idar li kullin ja'alna minkum shir'atan wa minhaja to shi yasa malamai suka ce kenan wannan aya asalinta ba mu bane farko ba da mu take ba amma dai daga baya mu ma hukuncin ya shafe mu shi yasa waɗansu malamai suka ce asalin yadda zancen yake yana cikin ayat suratul ma'ida da Allah yake wa katabna alaihim fiha annan nafsa bin nafsi wal aina bil aini wal anfa bil anfi wal udhna bil udhni was sinna bis sinni wal juruha qisas cewa wa katabna alaihim fiha mun wajabta musu a cikin tasusuwa yahudawa a cikin ina a cikin attaura da haka asalin hukuncin kisasi a attaura yake Allah ya ce annan nafsa bin nafsi muka ce duk wanda ya kashe rai a kashe shi wal aina bil aini wanda ya cire idan wani a cire masa nasa wal anfa bil anfi wanda ya cire hancin wani a cire masa nasa wal uzna bil uzni wanda ya cire kunnan wani a cire masa nasa was sinna bis sinni wanda ya cire haƙorin wani a cire masa nasa wal juruha qisas sauran kuma raunuka to a zo a yi kisasi sai a duba gwargwadon yadda ka ya kuci mutum ko ka yanke shi ko ka ya kushe shi to gwargwadon kai ma yadda za a yi maka to da ka dai wannan aya ta nuna shari'ar kisasi akwai ta addinin yahudawa sannan akwai ta addinin mu shi yasa sau da dama yahudawa sai su rugo a guje in rigima ta faru gare su su ce sun taho wajen annabi ya musu hukunci shine Allah yake dan me za su rinka zuwa wajen ka alhalin duk abin da muka saukan maka su ma mun saukan musu wa kaifa yuhakkimunaka wa indahum at-tauratu fiha hukm Allah thumma yatawallawna min ba'di dhalika wa ma ulaika bil mu'minin dan me za su rinka kawo ƙara wajen alhalin su ma mun sauka musu da attaura cikin ta akwai hukunce hukuncen Allah yadda yake a wajen a Qur'ani ba bambanci hukuncin zina yadda yake a wajen su haka yake a wajen mu zawari in yayi zina ma'ana mutumin da ya taba aure in yayi zina su ma a shari'a su da jifa za a kashe shi mu ma haka yake a shari'a mu to amma sau da dama yahudawa din suna so su guje wa shari'a su suna tsammanin za su samu sauyi a wajen manzo Allah sallallahu alaihi wasallam idan yahudawa suka yi laifi i junansu sai a ce to ba za a tafi kotun yahuda ba a taho kotun muhammadu kila anan a ɗan samu sassauci to kuma a da yawa daga cikin hukunce-hukuncen babu sassaucin shine Allah yake kuma tsiyarsu in suka zo kai musu hukuncin dama suna yadda amma in sun ga hukuncin nakan da nasu duk iri ɗaya ne sai su gudu sai su tawaye ba su karɓi nasun ba ba su karɓi nakan ba to shine Allah yake fa in ja'uka fa kun bainahum aw a'rid anhum daga yanzu duk ranar da suka sake kawo maka ƙara in ka ga dama ka yi hukunci in ka ga dama ka kori ƙarar wa in hakamta fa hukum bainahum bil qist amma in za ka yi musu hukunci to kai musu adalci ba sani ba sabo ai bi ka'ida wa in tu'rid anhum falan yadurruka shay'a in kuma ka kori ƙarar su baka da laifi kai daidai domin asali ba kai aka ce su bu ba ba kai aka ce kai musu hukunci ba ga littafin su nan a hannunsu suka ki su yarda da shi kuma shara'i kai ba za ka zamo mai hukunci a kansu ba sai sun fara imani da kai tunda ba su imani da kai ba kai ma an kace ba za ka yi musu hukunci ba ba kai laifi ba to da ka dai Allah subhanahu wataala ya dora hukuncin kisasi akan yahudawa kuma ya dora shi akan mu to shine Allah ya ce al-hurru bil hurri in da ya kashe ta a kashe shi wal abdu bil abdi in bawa ya kashe bawa a kashe shi wal unsa bil unsa ummata ta kashe mace ita ma a kashe ta faman ufiya lahu min akhihi shay'un wanda kuma aka yafe masa wani abu na daga dan uwansa ma'ana yayi kisan kan a madadin a kashe shi ta hanyar kisasi sai aka ce an yafe amma yanzu ya biya diya an gane ko to kaga an samu sassauci a madadin za a kashe mutum yanzu an hakura diya za a karba ko kuma a ce diyar ma da za a karba din a madadin raƙumi 100 an rage masa ya zama ya bada raƙumi 50 kaga dai kofiya lahu min akhihi shay'un an rage masa wani abu na dan uwansa to ba fattiba'un bil ma'ruf su waɗanda za su karɓi diyar su ba a sannu a sannu kada kuma a barke da faɗa wajen karɓa wa da'un ilaihi bi shi ma wanda zai ba da diyar shi kuma ya bayar cikin girma da arziki kar ya taurin bashi kar ya yi mugunta ya ka musu kuɗi an gane ko dan Allah zalika tasfifun min rabbikum wannan sauƙaƙawa ne daga wajen ubangijinku wa rahama da jin kai faman i'tada ba'da zalika wanda kuma yi ta'addanci bayan haka ma'ana bayan an kashe maka dan uwa ka yadda zaka karbi diyya kuma da ka karbi diyyar kuma kai kwance kwance kaje ka kashe wanda ya kashe maka dan uwa to kaga kai ta'addanci ko an kashe maka dan uwa kace baka yadda ba sai aka kashe wanda ya kashe maka dan uwa to kuma duk da haka baka hakura ba daga baya kuma ka sake fada wa yan uwansa to kai ta'addanci to duk wanda ya ta'addanci bayan haka falahu azabun alim azaba mai radadi tana nan tana jiransa al-imam ibn ya yace da Allah yace al-hurru bil hurri wal abdu bil abdi har zuwa karshe wasu daga cikin malaman tafsiri sun ce minha mansuka nasaka hannafsu bin nafsi wannan zubin daga al-hurru bil hurri wal abdu bil abdi wal unsa bil unsa an shafe hukuncin sa saboda idan muka kalli al-hurru bil hurri da in ya kashe da a kashe shi yana nufin in bawa ya kashe da ba a kashe shi yana nufin in ba in da ya kashe bawa shi ma ba za a kashe shi ba to kuma ba haka ake nufi ba ka'idar kawai shine ko da ne ya kashe bawa ko bawa ne ya kashe da su zama sun yi daidai a addini duka musulmai ne idan bawa musulmi da ya kashe bawa idan bawa musulmi ya kashe da to za a kashe shi haka nan in da musulmi ya kashe bawa shi ma za a kashe shi, ba a cewa ai wannan da ne shi kuma wannan bawa ne a'a in dai dukanninsu musulmai ne to za a yi kisafi a tsakaninsu ba tare da duba cewa wancan bawa bane wannan ɗani wannan a duniya ne suke da bambanci amma a wajen Allah da a mahanga ta shari'a duk ɗaya suke domin dukansu musulmai ne an gane ko domin manzo Allah a hadisin Imam Ibn Majah yace al-muslimuna tatakafu dima'uhum musulmai jinin su daidai da daidai ne sawa'an bawa ne sawa'an ɗani in dai musulmi ne matsayin su ɗaya ne jinin ɗaya daidai yake da jinin ɗayan in ɗayan ya kashe ɗayan shi ma kashe shi za a yi to haka nan idan muka kalli kalmar al'abdi bil abdi ɗa bawa in ya kashe bawa a kashe shi to ya nuna kamar idan bawa ya kashe ɗa ba za a kashe shi ba ko kuma wasu sai su ce tun da shi bawa ne ya kashe ɗa ɗaya to ai yanzu kimarsa bata kai ta ɗa ba yanzu shi sai an sake ƙaro wani ɗan uwansa bawa an kashe sannan suka yi daidai da ɗa ɗaya wannan ba haka bane ba kamar yadda haka wasu ke faɗa dangane da sha'anin mace sai sukan yi kiyasi kan rabon gado inda a gado lizzakari mitul haddin kun sayani sai su ce wai mace in ta kashe namiji ita bata kai ma a kashe ta ba ta yi kaɗan sai an haɗo da wata ƙanwata an kashe to sannan ne suka kai namiji ɗaya to wannan ba a babin kisasi ba a babin gado haka ne mace biyu daidai take da namiji ɗaya ta fuskar gado ma'ana ka san namiji daya shi ake bawa mata biyu shine lizzakari misal hazul unsayn to haka a babun shaida in shaida ce za a karba to shaidar namiji daya daidai take da shaidar mata biyu fa in lam yakuna rajulayn fa rajulun wa mar'atan mimman tardawna min ash-shuhada'i an tadilla ihdahuma fa tudhakkira ihdahuma al-ukhra to amma a babin kisasi mace da namiji ɗaya suke bawa da ɗa ɗaya suke sharaɗin kawai su zama musulmai inda kawai ake samun bambanci shine in wannan musulmi ne wannan ba musulmi bane ba to a ka'idar musulunci ba a kashe musulmi in ya kashe wanda ba musulmi ba ba a kashe shi saboda kimar jinin musulmi sama take da kimar jinin wanda ba musulmi ba la yasawi ashabun nari wa ashabul janna ashabul jannati humul faizun afa naj'alul muslimina kal mujrimin ما لكم كيف تحكمون أم حسب الذين كرهوا السيئات أن نجعلهم كالذين آمنوا وعملوا الصالحات سواء محياهم ومماتهم ساء ما يحكمون ذاك مسلمي با daidai yake da kafiri ba idan aka samu tsautsayi musulmi ya kashe kafiri to ba a yin kisasi abinda ake si ne sai a karbi diyya amma ba a kisasi wannan koda kisan na ganganci ne daman ba muna magana na kuskure ba koda na ganganci ne wannan ita ce doka da manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ya kafa kuma ya tafi ya bar sahabbai shi ne ibnu kasir ce. وذهب الجمهور جمهور malamai sun tafi ila annal muslima la yuqtalu bil kafir muslimi ba a kashe shi dan ya kashe kafiri sai ce lima sabata fil bukhari an ali radiyallahu an saboda abin da ya tabbata cikin hadisin bukhari daga sayyidina ali Allah ya kara masa yadda kala yace kalar rasulullah sallallahu alaihi wa sallam manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama yace wala yuqtalu muslimun bi kafir idan musulmi ya kashe kafuri shi ba za a kashe shi ba cewa ba za a kashe shi ba baya nufin kuma ya ci banza baya nufin kuma abin ya tafi haka a'a za a iya dora masa diyya mai tsanani don a kora shi amma dai a kashe shi shine shari'a ta ce a'a amma za a iya bashi wani horon da zai ji a jikinsa musamman in ana zaune lafiya da waɗannan kafirai shi ya je yi haka to hakan zai iya zamowa barazana ga zaman lafiya zai iya zamowa tsokana to a irin wannan yanayi musulunci bai yadda a kyale shi ba kawai abin da ba za a yi masa ba shine ba za a kashe shi ba amma za a iya yi masa hukuncin da aka san sai tabbas zai gargade shi kuma zai hana wasu ma a bayansa su aikata laifi kwatankwacin irin nasa kafir ya ce wala ya ولا يصح wala ولا تأويل khalifu haza. Ba wani hadisi da ya inganta ko ta fassarar malamai da ta saba wannan magana cewa musulmi ba a kashe shi in ya kashe kafiri amma sai dai ana yin mai ana iya karɓar diya daga hannunsa an gane ko to a karkashin nan malamai sukan fitar da wata matsala nan dai idan muka lura aya ta nuna in mutum ɗaya kashe ɗaya a kashe shi shine zahiri alhurru bil hurri wal abdu bil abdi wal unsa bil unsa ba a ce ba alhurru bil ahrari ko al ahraru bil hurri ba a ce ba al abdu bil abidi ko al abidu bil abdi a'a ba a ce ba al unsa bil inas ko al'inasu bil unsa ma'ana mata da yawa in suka kashe mace a kashe su ba a faɗi haka ba ya'ya da yawa in suka kashe da ɗaya a kashe su ba a faɗi haka ba bayi da yawa in suka kashe bawa ɗaya a kashe su ba a faɗi haka ba to waɗansu suna ganin cewa ai ba zai yiwu ba mutum ɗaya ya kashe mutane mutane da yawa su kashe mutum ɗaya su kuma duka a kashe su akwai masu tunanin haka suka ce tunda zahirin aya bai nuna haka ba ai ba yi ba to amma ko shakka babu wannan matsala ba haka take ba ka'idar ita ce duk mutumin da ya kisan kai ko shi kaɗai ne ko su da yawa ne to lallai ana iya kashe su an gane ko domin malamai suka ce yadda matsalar take shine idan mutane suka san cewa in suka haɗu su da yawa suka yi kisan kai ba za a kashe su ba to yanzu za su daina yin kisa ɗaiɗaikunsu sai su rinka raba goron gayya in za su yi kisa an gane ko ma'ana yanzu idan wasu suna so su kashe wani to sun san in ɗaya ne ya wakilce su wajen kisan in an zo a hukunci kashe shi za a yi yanzu a madadin haka sai su gayyato mutane daban-daban kila a raba goron gayya kabilu daban-daban kila a raba goron gayya jihohi daban-daban duk sai a haɗa wajen da ake so a kashe wanda za a kashe sai a kashe shi to abinda sahabbai suka tafi akai musamman lokacin Umar dan Khattab irin wannan matsala ta taba faruwa wasu mutane suka taru su bakwai suka kashe wani mutum shi kadai sai aka kawo ƙara majalisar sayyidina Umar cewa ga mutum bakwai sun kashe mutum daya ya za a yi aya zahiri ta nuna daya da daya za a yi alhuru bil hurri wal bil abd sai Umar dan Khattab ce duka za a kashe su wasu daga cikin sahabbai suka ce ya za ka kashe eh, mutane da yawa don sun kashe mutum ɗaya ce kwarai ku haka shi ne daidai har ma umar ya ci alwashi ya ce lauta ma a alaihi ahalu sana'a tuhum jami'an inda duk mutanen birnin sana'a na ƙasar yaman ne suka haɗu suka kashe mutum ɗaya to duk sai na kashe su birnin sana'a wannan lokaci yana daga cikin manyan birane masu yawan mutane to kuma ƙarshe duk sahabbai suka fahimci wannan abin da Umar ya yi cewa shine daidai kuma suka goya masa baya ba a sake samun wanda ya tanka ba to tun daga nan sai zama ijma'i na sahabbai cewa idan mutane da yawa suka kashe mutum ɗaya dukansu ake kashe su to amma zaka ga ga wanda suke ganin suna da hankali suke aiki da hankali a tunaninsu su masu hankali ne ba wai ma mutane da yawa su taru su kashe mutum ɗaya a kashe su ba su suna ganin ɗayan ma in ya kashe ɗaya kashe shi barna ce tunda shi ya riga ya kashe wancan a haƙura mana ai in kuka sake kashe shi kuma an sake samun rashin rai to amma ubangijin da ya halicci mutane ya halicci hankalinsu ya san abin da ke cikin zukatansu shi ya sa wannan hukuncin kuma babu wani abu da zai yi maganin wannan matsalar in ba wannan hukuncin da Allah subhanahu ta'ala ya sanya ba shine matsalar kashe-kashe abin da kawai yake maganinta shine kashe duk wanda ya kisa amma wallahi duk wata dabara da za a yi cewa an yi masa ɗaurin rai da rai an kore shi daga ƙasa an ci tararsa an yi kaza duk maganar banza ce ba za a daina kashe-kashe ba amma matukar duk wanda zai yi kisa ya san in ya kashe za a kashe shi to za ka ga shi ma ba zai yi ba saboda duk mutum yana son ransa to yadda kai ka sassaɓa ka taɓa rayuwar wani to kai ma sai a taɓa rayuwarka a babin kisasi to wannan shine zaman lafiya shi yasa a gaba Allah zai gaya mana ma in dai so muke mu zauna lafiya to sai mun tsaye da hukunci na kisasi wa lakum fil qisasi hayatun ya ulil albab allakum tattaqun to da ka karkashin wannan maslaha matsala kaga matsala ce wacce take mai sauki amma ba kowa ne kuma yake iya fahimtar ta ba yanzu da yawa wasu in ka gaya musu wannan za su iya rikicewa wani ko da a ce malami ne amma Allah bai haska masa ba zai iya rikicewa wannan matsala to a karkashin wannan malamai sukan kawo wani wata kissa mai ban al'ajabi ta yadda bambancin ilimin magabata da ilimin 'yan baya yan baya suna da tarin hadda amma kuma fahimtar su kaɗan ce amma magabata za ka gaba su haddace abubuwa da yawa ba yanzu da a gari sai a nuna maka alarma baya ɗaya ne duk garin a kansa suka dogara shi ne alarman garin amma yanzu in ka je a gida ɗaya sai ka samu alarmomi cikin tifa wannan yana daga cikin alamomin tashin alkiyama yawan makaranta ƙarancin masu fahimta to aka ce wani malami ne cikin malaman fikihu ba abin da ya karanta na littafin fikihu sai a halari amma ya yi masa karatu irin na fahimta duk wata matsala da aka kawo gaban alagafa malam da ahlari yake warware ta to sai aka kawo masa matsalar kisasi mutane ne suka taru da yawa sai suka kashe mutum ɗaya to malam ya za a yi sai tsaya kin yi tunani sai ce ai kashe su za a yi duka aka ce to aglabu afata malam a ina aka samu nasi ce malam mai ahlari ya ce idza ta'ayyanatin najasatu gusila mahalluha idan aka samu najasa ta taba jiki to iya wajen ake wankewa in an gane sai ce wa inil tabasat amma idan ta fantsama gusila saubu kullu sai a wanke tufafi duka kaga kenan za a kashe su gaba daya sannan ya yan uwa malamai suka ce da Allah subhanahu wata'ala ya ce faman ufiya lahu min akhihi shay'un duk wanda ya kisan kai kuma sai aka yafe masa wani abu na haƙƙin ɗan uwansa da ya kashe ma'ana a madadin kisasi sai aka ce za a karɓi diyya ko ita kanta diyyar sai aka rage masa anan sai Allah ya amfani da lafazul ika ukuwa faman ufiya lahu a akhihi wato ka kashe mutum kuma an ce dan uwanka to sai malamai suka ce abu guda biyu ya kamata mu lura da shi na farko duk da kayi kisan kai to amma kar ka manta da cewa akwai yan uwantaka tsakaninka da wanda ka kashe to menene abin da ya kamata ɗan uwa ya mu'amalanci ɗan uwansa da shi tausayi ko da ka kashe mutum tsautsayi kaddara ta fada maka cewa kayi kisan kai to amma ka tuna cewa dai akwai yan uwantaka suka ce ko babu yan uwantaka ta addini akwai yan uwantaka ta mutuntaka kai mutum ne shi mutum ne to da ka kai ka dawo kuma kai abubuwan da zaka kyautata ta wajen ba da biyan nan cikin ruwan sanyi ba tare da kuma an kai ruwa rana ba to sannan malamai suka ce a lokaci guda su ma yan uwan wanda aka yi wa kisa ko wanda aka kashe su ma Allah yana tuna musu cewa shi fa wanda ya kashe muku dan uwa duk da ya bata muku yayi muku abin da ba kwa so amma fa ku sani dan uwanku ne mutum da haka kusan yadda za a yi arabu lafiya cikin mutuntaka cikin girma da arziki ubangiji maɗaukacin sarki da ya ce wa man qutila mazluman faqad ja'alna li walihi sultanan fala yusrif fil qatl innahu kana mansura da haka fatiba'un bil ma'ruf wa ada'un ilayhi bi ihsan al-imam ibn kathir ya ce fal afwa abinda ake nufi da faman ufiya ay yaqbala ad-diyyata fil amdi shine a karbi diyya a kisan da asali na ganganci ne kisasi ya cancanta sai yace wa kaza ruwiya an abi al an abi an aliya wa abi sha'sa wal mujahid wa sa'id ibn jubayr wannan shine abin da aka rawaito daga da yawa daga cikin tabi'ai da kuma sahabbai sai yace wa qala ad-dhahhak ibn mazahim ya fada an ibn abbas riwaya daga abdullahi dan abbas da ubangiji yace faman ufiya lahu min akhihi shay'un ce faman turika lahu min akhihi shay'un ya'ani ukhiba diyya ba'da istihqaqi ad ko akhdhu ad-diyya ba'da istihqaqi ad abin nufi wanda aka karyar masa da wani haƙƙi na dan uwansa da ya kashe shine ya zama za a karbi diyya bayan ya cancanci da a kashe shi sai ce wa zalikal afu wannan shine afuwar da Allah madaukakin sarki yake nufi fattiba'un bil ma'ruf ay fa'ala at-talib ittiba'un bil ma'ruf idza qubila ad-diyya ga wanda aka nemi ya bada diya to lallai ga wanda yake neman a biya shi diya kai dangin wanda aka kisa to su kuma su bi cikin girma da arziki a sannu a sannu babu matsawa da haka ana rubuta diya kamar yadda ake rubuta bashi ne za a biya rana kaza ga watan kaza sai a sa lokaci to kai kuma wanda aka gaya maka cewa rana kaza ga watan kaza wani wanda ya kashe maka dan uwa zai biya ka diya to babu wata rigima babu wani rikici sai ka jira sai wannan lokaci yayi sannan shi kuma wanda aka ce zai biya diyar shi ma kuma kada ya saba alkawari in lokaci ya yi ta ya kawo shine wa ada'un ilaihi bi ihsan zalika tasrifun min rabbikum wa rahma ibn kasir ce inna ma shar'a lakum akhdha diyyati fil amdi takfifan min Allah hakika ubangiji ya shar'anta muku karbar diya ne cikin kisan ganganci dan sauƙaƙawa daga Allah alaikum a gare ku wa rahmatan bikum kuma dan tausayi tattare da ku mimma kana mahtuman dangane da abin da da ya kasance wajibi ne domin a shari'ar da ta gabata babu karɓar diya a addinin yahudanci in mutum ya kashe dole kashe shi ake yi a addinin nasaranci in mutum ya kashe shi kuma ba a kashe shi diya yake biya mu kaɗai ne musulmi aka haɗa mana biyu ko mu karɓi diya ko kuma mu yi kisasi to amma su ba haka bane ba to shine ibnu kasir ya ce a da karɓar diyar in a wajen nasara ne dole ne babu zancen kisasi in a wajen yahudi ne babu magana karɓar diya sai dai ai kisasi da haka mimma kana mahtuman ala al'umami qablakum na daga abin da da tilas ne ga al'ummomin da suka wuce gabaninku min al su sai dai yi kisasi aw al-afwi ko kuma yi afwa baki daya ba tare da an karɓi diya ba كما روى سعيد بن منصور عن ابن عباس كما يدى سعيد بن منصور يرويته لك عبد الله بن عباس قال يشي كتب على بني إسرائيل القصاص an wajabta wa banu isra'ilawa yin kisasi fil qatla game da sha'anin wanda aka kashe walam yakun fihim himul afu su babu magana afwa fa qala Allah li hadhihi al umma saboda haka ne Allah dan ya saukaka wannan al'umma shine sai yace da mu kutiba alaikumul qisasu كما كتب على كتب عليكم القصاص في القتلى الحر بالحر والعبد بالعبد والانثى بالانثى sai عفي fal afu اخيه سيتي فالعفو ان afuwar shine a karɓi diyya a kisan ganganci a madadin a yi Waƙala wa ƙala ƙatada imamu ƙatada ya ce zalika tafsifin min rabbikum ay rahimallahu hadhihi al-umma wannan sauƙaƙawa ne daga wajen ubangijinku ana nufin Allah ya ji kan wannan al'umma wa at'amahum ad ya halatta musu cin diyya wa lam tahilla li ahadin qablahum wanda bata halatta ba ga wani kafin su fakana ahalut taurati su ma'abuta a taura sune ne yahudawa inna ma huwa alqisasu su kawai kisasi suke yi wa afun laysa bainahum arshun to sannan kuma ko ai afwa amma babu maganar diya wa kana ahlul injili su kuma ma'abuta linjila kiristoci kenan inna ma huwa afun umiru bihi su kuma in an yi kisan kai yafiya ake yi babu magana kisasi kuma babu maganar karɓar diya wa ja'ala li hadhihi al-ummati al-qisasa wal afwa wal arsha amma wannan al'umma Allah ya halatta mata ta yi kisasi ko ta yafe ko kuma ta karɓi arashi wanda shine kisasi ibn kasir ya ce wa haka za ya an sa'id ibn jubair wa makatil ibn hayyan wa rabi ibn anas wannan duk an rawaito daga waɗancan magabata ubangiji ya ce fa mani ta da ba da zalika falahu azabun alim ai fa man qatala da akhdhi diyyati aw qabulha duk wanda yake san kai bayan ya karbi diyya ko ya yadda zai karba falahu azabun min Allah alimun muji'un shadid da haka azabar Allah tana nan tana jiran sa mai raɗaɗi mai bankashi wa haka za rawa ruwiya an ibn Abbas haka aka rawaito daga Abdullahi dan Abbas da Mujahid da Aba da Ikrima da Hasan al-Basri sai Allah ya ce ni ولكم في القصاص حياة يا أولي الألباب Allah ya ce wa lakum fil qisasi hayatun lalle akwai rayuwa gare ku cikin qisasi asalin wa lakum fil qisasi hayatun mubtada ne da khabar to amma sai aka yi taqdimi da ta'khiri li yufida al ikhtisas asalin yadda zancen yake hayatun lakum fil qisas to amma a ka'idar larabci akan yi kwan gaba kwan baya a dauki abin da yake gaba a mai da shi baya saboda wata manufa daga cikin manufofin shine li yadulla al ikhtisas wal ihtimam don ya nuna keɓantuwar abu da kuma mahimmancinsa abin nufi lallai kisasi abu ne mai matuƙar mahimmanci a gare ku lallai rayuwarku ba za ta yi kyau ba sai faɗin kun tabbaka shari'a ta kisasi shine duk wanda ya yi masa ubangiji maɗaukacin sarki ce ya ulul albabi ya ku masu hankali la'allakum tattakuna dan ku samu cikakken tsaro to shine malamai suka ce wannan yake nuna duk wanda yake tunanin idan mutum ya kashe in an kashe shi ba an yi ba daidai ba ko idan mutum ya yi wani ta'addanci shi in an masa ba a yi daidai ba to a je a binciki hankalinsa kowa ya bayi da hankali domin akwai da yawa mutanen da suke ganin in an kashe wanda ya kisa an yi barna in an ce duk abin da mutum ya yi za a rama to ai ba za a zauna lafiya ba su a tunanin su zaman lafiya shine mutane su rinka yin barna ana ɗaga musu kafa su rinka ta'addanci ana kyale su ko ana karɓar wani abu a hannunsu ba wanda Allah ya ce din ba ma nabiyar ko a rinka ɗaure su a ce an ɗaure shi wata kaza ko da tara kaza ko kaza to duk mutumin da yake da tunani irin wannan ko shakka babu hankalinsa yana da matsala shi yasa Allah ya cike ayar da ya ulil albab ya ku masu hankali ana magana ne da masu hankali ashe kenan wanda bai fahimci wannan zance ba bai da hankali wa tilkal amsalu nadribu halin nas la'allahum yatafakkarun to da haka ubangiji subhanahu wata'ala ya faɗi wannan al-imam ibn kasir yace yaqulu ta'ala fi shar'il qisas lakum wa huwa qatlul qatil hikmatun azimatun lakum abinda Allah yake so ya isar mana nan na sako shine bayani kan cewa shari'ar kisasi da Allah ya shar'anta mana ita wanda shine kashe wanda yi kisa cikin ta akwai hikima babba mai girma a gare mu wa hiya baqa'ul manhaji wa saunuha shine wanzuwar tsari na zamantakewa da kuma tsare shi dan a samu cikakken zaman lafiya li'annahu idza alima alqatilu domin idan mai kisa ya tabbatar da annahu yuqtalu in ya kashe za a kashe shi in kaffa an sani'ihi to shi ma ba zai kisan ba duk wanda kaga yayi kisa yana ji ne a ransa cewa in ya kashe ba dole ne a kashe shi ba ba sau da dama muna ji mutane suna faɗa ba in na kashe shi kawai takardu ne za a cike haka ba suke faɗa wata rana akwai wani tsohon soja tsohon direban malam jafar ne kuma mai gadin sa ban sani ba ko yana dare ko bai dare wata rana ya dauke ni a mota yana gudu tsohon soja ne sai na ce haba yan labai a tafi hankali ne ce malam menene na kashe shi kawai takardu za a ciki sai <laughs> to wannan allura soja ce ta tashi ko to kaga jin cewa wai in ka kashe mutum kike takardu za a yi yake dada ziga ka kai kisa musamman in an yi sa'a da yayi maka wani dan laifin da ya harzuka ka to sai ka hada da tunanin cewa to ai ba ma kashe shi za a yi ba ta yi ma in iya fita sai shi dan ya hada da wannan sai ya ziga ka ko kuma musamman an samu wani tasiri na kayan maye ka dan sha ɗan kwayarka sannan kuma kana jin cewa to ai ba dole bane ma dan ka kashe shi a kashe ka ai wani ma da ya kashe kawai zaman gidan soyayya na shekara kaza gashi ya fito muna rayuwa ai wani ma kaza musamman yara yan ta'adda wanda suke kashe-kashe a garuruwan mu yanzu jiya jiya ban ni ba ko kun gani a social media wani yaro a nan Kaduna fa ana sallar tahajjudi aka ritsa shi aka shiga har lungun da liman yake zama aka yi ta faransa sai da aka kashe shi na ji ana cewa an kama mutum goma sha biyu daga ciki ko ma mutum nawa ne inda sun san in suka yi za a kashe su wallahi ba za su yi ba wallahi ba za su yi ba da yawa yaran nan abin da ya sa suke irin wannan abin sun san suna da daurin gindi na wasu miyagun 'yan siyasa su za su sa su kuje ku kisan namu ne za mu fito da abin da muke gani sau da dama yana faruwa ma'aikatan gidan kaso suna faɗa alƙalai suna faɗa duk yaran nan idan muka kama su muka ɗaɗɗaure su da zaɓe ya kusa 'yan siyasa za su je su ta fito da su za su yi musu amfani amma ana gama zaɓe su da kansu suke sa su a kakkama don in an gama zaɓe buƙatar su ta ƙare in ba a ɗaure musu su ba kuma ba za su ba su mulkin lafiya ba musamman in jam'iyyar da ta ci mulki to sai ta sa a kakkama nata 'yan daba saboda yanzu kuma lokacin a biya su ne to ba a so a biya su amma da an kusa zaɓe to za a je a yi ta belinsu a yi ta fitar da su a yi ta turo da takardu daga ina ne daga ina ne ana ta sallama su su zo kuma a ci gaba da biya sai musu kayan maye ana tura su suna ayyukan ta'addanci to ba abin da yake sa wannan abin yake ci gaba face rashin yin wannan su to kaga al'umma in tana da hankali matukar tana so ta yi maganin wannan matsala dole ne ta sa fureja a tabbatar da wannan kuma ka ɗauka cewa maganar kisasi musulunci kawai ya ce ba musulunci kaɗai ba ne hatta wasu addinan akwai maganar kisasi a cikinsu ba ina nufin addinai ma na sama ba har addinan da 'yan adam suka kirkirar wa kansu yanzu ka je da yawa kasashen da suke gurguzu su ba su yadda ma da Allah ba amma sun yadda in mutum ya kifa a kashe shi shine zaman lafiya yosu da suke saurin kifa ma a wajensu ba ya fi komai sauki ba su a wajensu su sata ma kisa ce sata ma kisa ce ko kiristoci haka ne a cikin bible abin da ake faɗa sata ma kisa ce yariman ba kubra ba ya taba faɗa ba cewa lokacin da ya yi yunkurin zai yi shari'a musulunci gwamnan filato ya taso da wata hayaniya shi ma zai yi dikiliyarin filato ta zama eh, christian state ya ce ba komai zan taya ka ya ce na san ba zai iya ba saboda kafin in yi sai da na sa masana suka yi min bincike hukunce-hukuncen yadda suke a musulunci da yadda suke a christianity ya ce sai na ga da yawan hukunce-hukuncen musulunci sauƙi ne na christianity sun fi tsanani ya ce daga ciki su sata a addininsu kisa ne addininsu kisa ne to da haka ya kamata mu sani cewa lallai dai bin doka da oda shi yake zaunar da ɗan adam lafiya ka ce za ka tausaya wa mai laifi baka kai Allah tausayin bayansa ba amma tun da Allah ya ce in bawaye a yi masa ya san a cikin mutane akwai wanda wa'azi ba zai taɓa gyara shi ba amma in ya san da doka da oda to doka za ta gyara shi shi yasa sayyidina Uthman yake faɗa inna Allah yanzu bis sultan ma la yanzu bil Qur'an Allah yana canja mutane da karfin takobi ta hanyar mai mulki in ya zama jajirtacce ko doka da oda tana aiki canjawar da ko Qur'ani baya musu kuma kai ne saboda a zuciyarka akwai tausayi a zuciyarka akwai imani in an karanta maka aya take lankwasa maka zuciya amma wallahi wani ba qur'ani ba in za a saukar ba za a karanta masa duk littattafan da Allah ya saukar ba zai canja ba ko at-taura ko linjila ko zabura ko gezau ba zai canja ba shi yasa Allah ya wa laqad arsalna rusulana bil bayyinati wa anzalna ma'ahumul kitaba wal mizana liyaquma an-nasu bil qisti wa anzalna al-hadida fihi ba'sun shadidun wa manafi'u lin-nas lalle mun aiko annabawa da hujjoji da dalilai mabayyana mun saukar da littattafai saboda mun san akwai wanda wannan zai musu amfani amma Allah ya ce wa anzalna alhadida mun saukar da bakin karfi fihi ba'sun shadidun a cikin sa akwai bankashi mai tsanani wa manafi'u lin kuma akwai amfani ga mutane yanzu kar alkali inda tana yanke hannun barayi duke mutane za ta zauna lafiya in takoban hauni yana sara kan 'yan ta'adda al'umma za ta zauna lafiya shine walakum fil qisasi hayatun ya ulil albabi la'allakum tattako. to lokaci ya ja kuma yau muna da babban bako shugabanmu imam dr abdullahi balalau shugaban jama'atu izalatul bid'a wai iqamatu sunna na afirka kamar yadda ya saba cikin karramawa yakan kawo mana ziyara bare da ta wuce ma ya zo muna fatan shugaba Allah ya ƙara masa lafiya Allah ya ƙara masa jan gora Allah ya shige masa gaba cikin dukkanin al'amuransa na jagorancin al'umma da haka zan ja in ba wa shugaba dama domin ya gaisa da mu kuma ya ba mu tsaraba ta kalmomi masu albarka waɗanda za su amfane mu fatan mu Allah maɗaukakin sarki ya yi wa shugaba jagoranci ya riko da hannunsa da dukkanin waɗanda suka rako shi yadda suka zo lafiya Allah ya maida su gida lafiya assalamu alaikum wa rahmatullah wa alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh Gracias.